muna daren hudu ga watan ramadan hijira annai muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam 1437 domin ci gaba da karatunmu na tafsiri wanda muka fara jiya a wannan masallaci masjidul qur'an wannan gari na bauchi muna cikin suratul ma'ida سورة ta ملاك الآية تهم aya أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من عمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله Allah ya kirayi masu imani ah, da cewa dukkan wanda ya juya baya daga cikinsu ta fuskar barin addini da yake kai wanda shi ne addinin musulunci zuwa ga addinin kafirci fasofa ya ake allahu bi ƙaumin ah, to da sannu ah, Allah subhanahu wa ta'ala zai zo da wasu mutane fasofa ya ati Allahu wanda shi ne jawabin shar tunda abin da ya gabata mun sami sharaɗi da kuma fi'il shar jawabin shar shi ne fasofa ya ati Allahu bi qaumi Allah ya ce من يرتد منكم عن دينه من شرطية يرتد شين فعل الشر أبس ونا قراءة آه، بالإدغام ود لغة تميم قراءة من يرتد منكم بالفك لغة حجاز آه، فسوف يأتي الله بقوم آه، mai tambaya ya yi tambaya mai zai faru inda mutane sun bar addini sun bijirewa addini na gaskiya to mai zai faru amsar fasofa ya ati Allahu bi qaumi to da sannu Allah zai zo da wasu mutane anan bi qaumin bin nakira lit ta'zim domin girmama su waɗannan mutane don nuni kan cewa mutane ne na daban na musamman masu girma masu daraja don haka sai Allah ya kawo bin nakir bi kaumin wasu mutane masu girma lafazin fasaufa saufa da sa akan kawo su domin nuni akan karfafawa sai dai ta fuskar aiki idan aka kawo lafazin saufa wannan ya dullu alal imhal yakan nuna jinkiri da sannuka kaza zai faru zuwa wani lokaci saufa ta'alamun amma idan aka kawo asin aka ce sa ta'alamun da wannan kuma ya dullu ala alfawwa ina nuni kan cewa abin nan take zai abku ba tare da jinkiri ba don haka anan sai Allah ce fa ya ya'ti Allahu bi qaumi anan kuma sai aka hada jawabu shartin bilfa wannan ɗaya daga cikin wurare guda bakwai wanda shigar da fa cikin jawabu sharp yakan zama dole sharpin ya zanto jazim ko gairu jazim to dole a gwama a hada jawabin bilfa wannan ɗaya daga cikin wurare guda bakwai da ake samuwar haka wani yake cewa ismiyatun rabiyatun wa bijamidin wa bima wa walan wa bitanfis sune wurare guda bakwai wani lokaci kuma akan iya shafe ita fa'un din min babi daruratin shi'riyatin kamar yadda wani ke cewa من يفعل الحسنات الله يشكره الأصل فالله يشكره أما سيشافي والنفاء والدن لذروة الشعر فهكا الله تي فسوف يأتي الله بقوم دستنا الله ذي زودا وسمتاني abin nufi ku waɗanda kuka bijire kuka kangare kuka juya wa addinin Allah baya to Allah zai tafiyar da ku sai kuma ya kawo wasu mutane waɗanda ba za su juya wa addininsa baya ba wanda za su yi riko da addininsa riko na gaskiya ko kuma ya riga ya tafiyar da ku kamar inda yake cewa in ya sha'a yudhibkum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala zalika kadira kamar inda yake cewa alam tara anna allaha khalaqa as-samawati wal arda bil haqq in yasha yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala allahi bi aziz kamar inda yake cewa ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid in yasha yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala allahi bi aziz kamar inda yake cewa ha antum ula ha antum haula tud'auna litunfiqu fi sabilillah minkum man yabkhal wa man yabkhal fa inma yabkhalu an nafsi wallahu al-ghani wa antum al-fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum shine fasofa sawfa ya'ti bi biqaumin Allah sai ya tafiyar da ku ya kuma zo da wasu mutane na daban wanda ba za su yi aiki irin naku ba al'allama ibn ashur rahimahullah cikin tafsirinsa a tahrir wa tanwir yake cewa al'itiyan a nan ana nufin al'ijaz fasofa ya ati Allah a ta ya ati itiyanan abin nufi al'ijaz da yujidu ijadan Allah zai samar da wasu mutane ya halicce su waɗanda ba za su bijire masa ba ba za su kangare masa ba da wasu mutane ne ake nufi a nan suwaye ake nufi da cewa fasofa ya ati Allahu bi qaumi to malamai sai suka tattauna alimam imam Abu Ja'far tabari rahimahullah cikin جامع البيان عن تأويل آي القرآن يا كوما جنت الحسن البصري رحمه الله الحسن البصري رحمه الله yace waɗanda ake nufi da cewa da sannu Allah zai zo da wasu mutane wato ana nufin Abu Bakar Siddiq radiyallahu an da kuma waɗanda suke tare da shi wajen yaƙar waɗanda suka yi ridda suka bar addini wanda kuma ya tabbata abubakar siddiq radiyallahu an ya tsaya wajen yaƙar waɗanda suka yari da suka bar addini bayan fakuwar allai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ganin cewa ya dawo da su bisa turba ta addinin allah subhanahu wa ta'ala ya ce saboda haka su ake nufi anan haka الإمام الضحاك بن مزاحم shi ma abin da ya faɗa kenan kamar yadda yake cikin jami'ul bayan na at-tabari rahimahullah haka ali bin abi talib radiyallahu an shi ma abin da ya faɗa kenan wanda shi ma tabari ya kawo cikin jami'ul bayan kan cewa ana nufin abubakar siddiq radiyallahu an da kuma waɗanda suke tare da shi wajen yaƙar waɗanda suka yi ridda wannan maganar kenan ah, sai dai al'imam abu jafar al-tabari ah, ya kawo maganar al-hassan basari ta hanyoyi ɗaiɗai har guda hudu ah, ta hanya ɗaiɗai har guda hudu waɗannan hanyoyin kuma gaba ɗaya babu hanyar ta inganta hanya ta farko ya kawo min kilfod fadl bini dalham wanda ba'ifi ne sannan ya kawo ta hanyar min tariki juwaibir bin sa'idin al-azdi wanda shi ma da'if ne sannan ya kawo ta hanyar min tariki Sufiyan bin waqi'a wanda shi ma da'ifi ne a sakamakon warraq nasa sannan ya kawo ta hanyar min tariki Ahmed. bin bashir al-ansari wanda shi ma ba'if saboda haka cikin waɗannan hanyoyin guda hudu gaba daya babu wata hanya ta inganta zuwa ga shi al-hasan al-basri cewa ya tabbata gare shi ya ce ana nufin abubakar siddiq radiyallahu an wa ashabuhu da kuma wanda suke tare da shi sannan maganar abdullahi bin muzahim ita ma al tabari ya kawo ta ne min tariqi juwaybir bin sa'id al-azdi wanda shi ma da'ifi ne don haka ita ma ba tabbata ba zuwa gare shi sannan maganar ali bin abi talib radiyallahu an alimam imam abu ja'far ya kawo ta min tariqil musanna na at-tabari wanda majhul ne sannan kuma da sayf bin umar wanda mataruk ne wasu malamai kuma suka ce abinda yake nufi da fasofa ya ati Allahu bi qaumin da sannu Allah zai zo da wasu mutane ana nufin Abu Musa al-Ash'ari da kuma jama'arsa Abdullah bin Qais radiyallahu an da kuma jama'arsa su ake nufi da wannan magana wanda akwai hadisi na iyad al-ash'ari wanda yana cikin musnad na musnad na ibn abi shayba abubakar bin abi shayba lahu musannaf wa musnad to yazo cikin musnad nasa aka yazo cikin al-mu'jam al-kabir na abul qasim at-tabarani yazo cikin al-mustadrak na abu abdullah al-hakim an-nisaburi haka al-imam abu ja'far at-tabari shi ma ya kawo shi cikin jami'ul bayan da isinadi tabbatacce zuwa ga shi iyad al-ash'ari yake cewa lokacin da wannan aya ta sauka da Allah yake cewa fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin da sannan Allah zai zo da wasu mutane sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace wannan da jama'a su ake nufi sai nuni zuwa ga abi musa al'ashari radiyallahu an ya yi nuni zuwa gare shi to sai da shi iyad al'ashari malamai sun tattauna mukhtalafin fi suhubati wasu suna ganin ba sahabi bane tabi'iyun ne kamar al-imam abu hatim ibn razi muhammad ibn idris al-hanzali kamar da yake kitabul marasil na ibn abi hatim wasu malamai kuma sun tabbatar cewa sahabi ne wannan shine zance mafi inganci eh, sahabi ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to kaga wannan an sami bayani daga wa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam cewa suwa ake nufi da fasofa ya'ati Allahu biqaumin sune su Abu Musa al-Ash'ari da kuma jama'arsa wanda kuma haka ya tabbata kamar yadda yake cikin sahihul bukhari da sahih muslim suka zo gungu zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suna masu karbar addini suna masu karbar musulunci har ma manzon Allah yake cewa su daga gare ni suke nima daga gare su nake saboda abin da suka zanto suna yi na haɗin kai idan sun samu jarrabawa al'amura sun ja baya to sai su haɗu ita kabila ta al'ashariyun wannan sai ya kawo abin da yake hannunsa wannan sai ya kawo abin da yake hannunsa mai naira dubu ɗaya kawo mai miliyan ɗaya kawo mai miliyan goma mai miliyan hamsin mai ɗari kowa sai ya kawo abin da yake wurin sai a haɗa sai kuma a yi da ba daidai da naka sai manzala ce hun minni wa ana minhu to sun shiga cikin musulunci kuma sun ba da gudunmawa mai karfi kwarai da gaske da haka annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam yace su ake nufi ah, ya tabbata cikin jami'ul bayan na abu jafar at-tabari bi sahihin mursalin zuwa ga shuraih bin ubayd ah, yake cewa lokacin da wannan aya ta sauka sai umar bin khattab radiyallahu an yace ya rasulullah ana nufin ni da mutane na sune ne fa sofa ya'ti Allahu bi qaumin sai manzo Allah ce a ana nufin Abu Musa al-Ash'ari da jama'arsa isnadin ya inganta zuwa ga Shuraih bin Ubay sai dai mursal ne domin shi Shuraih bin Ubay tabi'iyun ne walaysa bi sahabi bai riski annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa alihi dole sai an samu tsani tsakaninsa da manzo Allah wanda wannan tsani shine wa sahabi daga sai zanto mursal wanda mursal kuma kamar yadda al-Imam Muslim yake faɗa cikin muqaddima ta sahih Muslim cewa al-mursalu indana wa inda ahli al ilmi bil akhbari laysa bi hujja mursal ba hujja ba da an samu yanki a tsakani tsakanin tabi'i da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ash-shahid yana karfafa mai karfafa wancan hadisin na shi iyad al-ash'ari kan cewa ana nufin abu musa al-ash'ari da jama'arsa don haka al-imam abu ja'far al-tabari cikin jami'ul bayan ya ce wannan tafsirin shine daidai tun daga hadisi daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace da a ajiba mu samu hadisi ba daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai mu dauka akan cewa Abubakar din ake nufi radiyallahu an da jama'arsa amma tun daga shi hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wajen bayanin suwa ake nufi da waɗannan mutane to magana ta riga ta kare don haka wannan shine abin da yake daidai inji al-Imam Abu Ja'far al-Tabari rahimahullah cikin Jami'ul Bayan to duk da cewa wannan aya sababinta tana bayani ne kan uh, abu musa al'ashari radiyallahu anhu jama'arsa to amma kuma abin da aya take kunshe da shi ta shahu mai dukkan wanda ya ɗauki sifa da aya take bayani inda ka'ida ce al'ibra bi umumin lafazi la bi khususi sabab uh, akan lura da faɗin uh, aya ba wai me sababin saukar ayar ba eh sababin saukar aya kaza amma kuma hukuncin ayar ya shafi dukkan wanda ya siffanta da wannan sifar da ayar take bayani a kai ah, don haka al'allamatu shokani rahimahullah cikin ah, fatahil kabir yake cewa abinda ake nufi da da sannu Allah zai zo da wasu mutane na ce yace eh, ana nufin ah, Abubakar da Siddiq da sahabbai da kuma tabi'ai da kuma dukkanin wanda za su biyo bayansu har zuwa wannan zamani ya su ake nufi nuni a kan cewa ayar ba wai ta taƙaita kansu abu musul ashari ba ta shafi dukkan wanda ya ɗauki sifa da ayar take bayani wato ainihin a kanta shi ne fasofa ya atin lahu bikomi ya zo ta hadisin jabir bin abdullahi al'ansari abu abdullahi radiyallahu anhu wanda yana cikin al-mu'jam al-awsat na abul qasim at-tabarani rahimahullah jabir bin abdullah radiyallahu an yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce fa sofa ya ati Allah bi qaumin sune wasu mutane na Yaman thumma min kinda thumma min as-sakuni ila akhir al-hadith sannan da jama'ar kinda sannan jama'a as-sakun to sai dai wannan hadisi kamar yadda al-imam ibn kasir cikin tafsiril qur'an azim yake cewa garibun ne jiddan yani da'if jiddan hadisi ne mai rauni haka al-imam uh, abu hatim ar-razi kamar yadda yake kitabul ilal na ibn abi hatim yace hadisun ne batil bai tabbata ba duk da al'allamatu suyudi cikin eh, ad-durrul mansur fi tafsir ya ce hadisi ne Hassan bi isnadin hasan amma magana ce wannan ba karbabbiya ba kuma kasancewar hadisin bai tabbata ba to kaga mun samu wanda ya tabbata kuma yana mai yana tabbatar da abin da hadisin ya zo da shi za ka kaga ba mu da matsala da shi kenan kamar yadda abdullah bin mubarak rahimahullah yake faɗa kamar yadda yake cikin aljami'u li akhlaqir rawi na al-khatib al-baghdadi yake cewa fi sahih al-hadis gunyatun an sahimi cikin abin da ya tabbata ya inganta na hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam akwai wadatarwa ga waiwaitar hadisin da yake mai rauni baka da bukata zuwa gare shi tun daga shi wannan ya tabbata abinda mai raunin ya kunsa shi ma wannan yayi me ya kunsa kuma shi ya tabbata wancan bai tabbata ba to haka sai kai sai ka wadata da wanda ya tabbata ka kyala wanda bai tabbata ba shine fa sofa ati, Allahu bi qawmi da sunan Allah zai zo da wasu mutane to sai Allah ya biyo baya da ambatan sifofinsu ya ambaci sifa ɗaya ɗaya har guda shida ah, yace yuhibbuhum ah, sifar farko Allah yana son su wa yuhibbunahu su ma kuma suna son shi Allah subhanahu wataala wato anan ah, Allah sai ya jingina soyayya zuwa gare shi sannan kuma ya jingina soyayya zuwa ga zuwa ga bayinsa al-mahabbatu min Allah walillah min Allah yuhibbuhum Allah yana son su walillah wa yuhibbunahu su ma kuma suna son Allah din subhanahu wataala wato Allah yana son su kuma su ma suna son su sai aka fara gabatar da son Allah ga su bayi gabanin son su ga ga Allah subhanahu wataala shine al-imam uh, Abu Hayyan rahimahullah cikin al bahar muhit yake cewa domin ai soyayyar Allah ashraf wa asbaq tafi girman daraja tafi zantowa ja gaba to shi yasa sai aka fara gabatar da ita gabannin me wato san bayi ga su Allah din subhanahu wataala domin eh, riba da samun gajiya shine me a ce Allah yana mai yana son ka ah, duk da yake son Allah din bai samuwa kuma sai ka zanto kai ma mai son Allah ne ta yaya za ka zanto mai son Allah ta fuskar mai aiki da abin da Allah ce aikata da kuma barin abin da Allah ce a bari ba wai furtawa a baki ba cewa a ni ai ina son Allah amma kuma tare da kana saba masa tare da kana bujire masa tare da kana kangare masa to wannan soyayyar ba soyayya bace ta gaskiya soyayyar gaskiya shine ka zanto mai biyayya ga shi Allah din subhanahu wataala cikin dukkan abin da yace ka aikata da kuma barin dukkan abin da yace ka bari to wannan anan ka zanto masoyin Allah masoyi na gaskiya to da haka Allah ce yuhibbukum Allah yana son su yana daga cikin abin da yake lazumtawa bawa ya sami son Allah subhanahu wata'ala shi ne zato mai biyayya ga sunnar annai muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. sau da gaba idan to yana rayuwa kan sunna yana mai nisan tarbidiya idan to yana mai yada sunnar annai muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam yana mai rusa bid'a idan to duk inda sunna take yana duk kuma inda bidi'a take baya to wannan yakan baiwa bawa ya samu mai kaunar Allah subhanahu wataala shi yasa al-Imam al-Auza'i rahimahullah Abdurrahman bin Amr al-Auza'i kamar yanda uh, Abul Qasim Hibatullah at-Tabari al-Lalakai ya kawo cikin littafin Sharh Usul itikadi Ahlus Sunnah wal Jama'a bi isnadin sahih al'auza yake cewa naduru ma'a sunnati haithu dat ah, duk inda sunna ta kewaya to mu muna nan kewaye da ita da wannan yakan lazimta wa bawa ya samu kaunar Allah subhanahu wataala don haka Allah ya ce da manzo Allah ya gaya wa duniya qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين da su ya رسول الله ya نبي الله ya خليل الله idan kun zanto kuna son Allah so na gaskiya to ku bi ni abin nufi ku bi sunnata ku zanto masu biyayya gare ni yuhibbukumullah sai Allah ya so ku sai ku samu soyayya ta Allah subhanahu ta’ala sannan yana daga cikin abin da yake lazimta wa bawa samun son Allah gare shi shine kiyaye loli na ibada da kuma biyo baya da nafilfili wato kazanto mai kokarin kiyaye sallolin farilla da Allah ya faranta su ya wajabta su ya lazimta a kanka cikin jami'i kuma ka zanto kana biyo bayansu da na filfili cikin dare da rana da wannan yakan bayuwa Allah ya yi mai ya soka kamar yadda ya tabbata hadisin abi huraira radiyallahu an wanda yana cikin uh, sahih al-bukhari kitab riqaq yana cikin uh, musnad al-imam ahmad bin hanbal wanda hadisi ne tabbatacce bi shawahidi manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasu da cewa Allah ya ce wato alhadisul qudsi ne alhadisul ilahi alhadisul rabbani cewa dukan wanda ya bayyana adawa ga masoyina to na shelanta masa yaki man adali waliyan faqad azantuhu bil harb to a ciki sai Allah yake cewa babu wani abu da bawa zai samu kusanci da ni ta fuskar aikata shi sama da abin da na faranta masa na farillu na wajibai wanda yake mafi soyuwa zuwa gare ni sannan bawa ba zai gushe ba yana kusantuwa zuwa gare ni bin nawafili da nafilfili hatta uhibbahu har in so shi har in so shi to ashe kaga kiyaye farin loli da nafilfili to ne yana bayuwa zuwa gabawa ya samu mai wato ainihin kauna ta Allah subhanahu wataala sannan abu na gaba shine lazimtar dukkan wani aiki na gari sada zumunci ne kyautatawa ne kula da marayu ne halartar wajen karatu na alkur'ani halartar wajen karanta hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da dukkanin ayyuka wanda suke nagartattu to idan bawa ya tsayi a kansu to sukan bayuwa zuwa ga ya samu mai kaunar Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah ce innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wuddan lalle waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka nagartattu to da sannu wanda ya siffanta da siffa ta rahama shine Allah subhanahu wataala zai sanya musu wata irin soyayya shi ya kaunace su sannan ya sa mala'iku su kaunace su sannan ya jefa ƙaunarsu cikin dukkanin bayi na kirki kamar yadda ya tabbata hadisin abin huraira cikin sahih bukhari da sahih muslim radiyallahu an yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ce idan wato ainihin Allah ya so bawa sai ya kira Jibril alaihi salam ya ce ina son bawa kaza don haka ka so shi jibril alaihi sai ya so wannan bawa sannan jibril alaihi salam sai ya kira ga mala'ikun da suke sama ya ce wane dan wane Allah yana son sa don haka ku so shi su ma sai su so shi sannan sai Allah ya sanya karɓuwa a ban ƙasa cikin zukatan bayi na gari game da shi wannan bawa a sakamakon mai ƙaunar da Allah subhanahu wataala yake masa sai ka waye gari dukkan mai kinsa sai ka tadda fajiri ne fasiki ne ba mutumin kirki bane to shine yuhibbuhum wato Allah yana son su anan kuma sai muka fahimci cewa soyayya wato ainihin sifa ce daga cikin sifofi na shi Allah subhanahu wataala wato Allah ya siffanta da sifa ta so kamar inda ce inna allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus lalle Allah yana son waɗanda suke yin yaki cikin yaɗa tafarkin su a ban ƙasa to nan ma yuhibbuhum yana son su so irin wanda ya dace da shi Allah subhanahu wataala domin shi Allah laisa ka mithlihi shay wa huwa samiul basir Allah kuma shine walam yakul lahu kufuwan ahad Allah kuma shine afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun Allah shine rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyan don haka dukkan wata sifa da aka tabbatarwa Allah subhanahu wata'ala ko da halittu na Allah suna da wannan sifa din to ba a nuna mai kamanceceniya kamar yadda zatin Allah ba daidai yake da zatin halittunsa ba to haka dukkanin sifofi din na shi Allah subhanahu ta'ala, ba daidai suke da da sifofin halittunsa ba don haka nan da Allah ya tabbatar da kansa cewa yana da sifa taso tare da bayinsa ma suna da irin wannan sifa ɗin taso wa tuhibbuna al mala hubban jamman wa innahu al-hubb al khairi la shadid wa qala inni ahabbtu hubb al حب an dhikri rabbi hatta حتى bil hijab Allah ya tabbatar da soyayya ga su bayi زوين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرم ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب gashi kuma nan ma ya ce wa yuhibbunahu su ma suna son sa to da haka son Allah daban yake da son bayinsa duk da sun yi tarayya da juna ta fuskar suna ana kiransu da so amma hakan baya hukunta daidaituwarsu da juna domin shi Allah babu wani abu da yake kama da shi subhanahu wata'ala laysa mithlihi shay wa huwa samiul basir don haka dukkan abin da ya shafi ah, sifa ta Allah subhanahu wata'ala wanda ya tabbatar wa kansa ko annai muhammad sallallahu alaihi wa ala wa sallam ya tabbatar masa cikin tabbatattun hadisai shine a tabbatar da su bila takawifin wala tashabihin wala ta'wilin wala ta'tilin ba tare cewa yaya son Allah ɗin yake ba ba tare da kamantawa ba da irin so na halittunsa ba kuma tare da korewa ba ba kuma tare da yin tawili ba a tabbatar kamar yadda Allah ya tabbatar cewa yana so don haka wannan sai zama na raddi ne ga da yawa daga cikin ahal kalam na al'asha'ira da kuma al-mu'tazila da kuma al-jahamiyya wanda suke kore ire-iren waɗannan sifofi suka ce abinda ake nufi cewa Allah yana son su abin nufi Allah zai sakan ya musu ay yuhibbuhu ay yusibuhu zai ba su lada suka ce wannan shi ake nufi don haka al-mahabba huna al biha thawab soyayya da aka ambata anan abinda ake nufi ita shine lada ba wai so ba to kaga ta inda za ka gane daga zara an bar abin da yake na daidai kuma sai a fada cikin mai tibka da warwara to Allah zai ba da lada kan abu ba tare ya so abin ba eh ai ba da ladansa kan wannan abin dalili akan cewa ya so abin shi yasa yi ya ba da lada a kansa domin abin da Allah bai so zai ba da ladan an yi shi bai bayarwa sai dai ba da zunubi amma ba da ladan da ya akan abin wannan yana nuni akan cewa yana son abin subhanahu wataala kaga ya zama kenan tibkadar wara Dan haka soyayya ta Allah akwai ta gaskiya ne an gane sannan kuma idan aka ce soyayya ita soyayya soyayya ko haka take kamar idan aka ce al-ghadab mai kenan fishi to shi ma sunansa fishi duk da wasu daga cikin malamai suna ƙoƙarin kawo sunaye da ta'arifat na abin da ya shafi soyayya cewa kaza da kaza da kaza da kaza kamar yadda ibn al-qayyim rahimahullah ya kawo cikin littafin sa rawdatul muhibbin wa nuzhatul mushtaqin amma dai kashi shi ma ce duk babu wani abin da ya inganta abin da yake daidai kawai soyayya soyayya soyayya soyayya sai dai yanayin karfin soyayya eh, ta wani ta fi ta wani eh wannan shine tunda sakamakon asibar da asar da alkayfiyat sababa da ainihin gurabu da yanayin soyayya din wannan yakan sha banban da juna shi yasa zaka samuwa ne ya so kaza dan kaza sai kuma wannan kazan a wajen wane shi kuma bai birge shi ba balle ya so shi shi yasa sai wane ya gama ce ga ta yi masa yana santa wadda kuma sai ya game ba ta yi masa ba da rai a ce tana da kaza ko ta zanto kaza ina to da ni sai ta amma shi kuma ta masa daidai wa daidai shi yasa an ce karkataccen wuri mai daidan wani to wannan shine al-asbab da al-asar da al-kayfiyya to wannan fa bangaren halittu kenan to ina kuma ga bangaren shi Allah subhanahu wataala dan an ce yana so kuma a ce eh an kwatanta shi da halittunsa tare da asbab na soyayya da asar da kayfiyat sun bambanta tsakanin su kansu halittu to ina kuma ga ga shi Allah subhanahu wataala sai dai masu imani kawai suna haduwa kan ne kan sababi guda daya shine mai wannan imani dukkan wanda yake mai imani za su so shi da me da imaninsa gurgurdan karfin imansa su so shi su kishi kuma gurgurdan me raunin imaninsa a sakamakon abin da yake aikatawa na aikin sabo su so shi kuma gurgurdan me karfin imaninsa a sakamakon abin da yake aikatawa na aikin ta'a shine yuhibbu wa hu sifa ta bi kenan kuma su ma suna son su suna son su domin bawa bai zama bawa na Allah subhanahu Ta'ala, imanin sai zanto karbabbe wajen Allah har sai ya zanto son Allah gare shi sama yake da son dukkan wanda yake ba shi ba amma yayin da zanto kana son wani Allah sama da Allah ko ka daidaita soyayyar wani Allah da Allah to nan kuma babatun ne babatun musulunci an bashi an koma wani abu a har sai ya zama na son Allah shine gaba da son dukkan wanda yake ba Allah ɗin ba subhanahu wataala to waɗannan bayi suna son Allah hadisi ya tabbata na Anas bin Malik Abu Hamza radiyallahu an wanda yana cikin sahihul Bukhari da sahih Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam cewa salasun man kunna fihi fihin na halawatul iman wato ababe uku dukkan wanda suka zantu tattare da shi ah, ya zanto ya siffanta da su ya tsayi da su to lalle wannan ah, zai samu ɗanɗano na imani abin nufi zai zanto imaninsa karɓaɓɓe ne wajen Allah subhanahu wataala abu na farko cikin ababe uku shine mai an yakuna Allah wa rasuluhu a ahabba ilayhi mimma siwahu ya zanto Allah da manzansa su suka fi soyuwa zuwa gare shi sama da dukkan wanda yake ba su ba sama da dukkan wanda yake ba su ba ya zanto son Allah da son manzan Allah gabe yake da me da son dukkan wanda yake ba su ba ya tabbata cikin sahihul bukhari umar bin khattab radiyallahu anhu yake cewa ya rasulullah ka fi soyuwa zuwa gare ni sama da komi in ban da kaina sai manzo Allah ce ai da saura sai umar bin khattab radiyallahu an yace ya rasulullah ka fi soyuwa zuwa gare ni sama da kowa da komi har kaina sai manzara sun sauke da shi an tal'ana ya umar to a yanzu ka zanto mai imani cikakken imani to dole sai ya zama na son Allah da son manzan Allah gaba suke da son dukkan wanda yake ba su ba to a lokacin bawa ya zanto bawa cikakke na Allah subhanahu wa ta'ala hakan kuma yakan tabbata da ta fuskar aiki ba ta fuskar furtawa a baki ba yayin da ya zanto ga hukuncin Allah ga hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ga hukuncin ka, ga hukuncin suwa ne ga tunanin suwa ne to anan sai ka gabatar da na Allah ka gabatar da na manzon Allah akan naka da suwa ne to lalle wannan shaida ce mai girma wajen cewa son Allah gare ka da son manzon Allah gare ka gaba yake da son dukkan wanda yake ba su ba ga abin da Allah ya tsara ga abin da manzo Allah ya tsara kuma ga abin da zuciyarka take so sabanin wannan ga abin da iyalanka mata suke so na tunani irin nasu eh ai kaza za a yi ya kamata a samar da kaza a cikin gidan nan ya kamata a yi kaza ga abin da jama'ar gari suke so ga abin da kaza da kaza suke so amma sabanin wanda Allah yake so sabanin wanda manzo Allah yake so ga abin da ƴan uwa suke so danginka ganne yayu iyaye da sauransu sai ka gabatar da abin da Allah yake so ka gabatar da abin da manzo Allah yake so to a lokacin ka zanto me son Allah son manzo Allah gare ka gaba yake da son dukkan wanda yake ba su ba don haka sai Allah ya lissafa ababe yake cewa qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaratumuha وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين idan ya zanto mahaifanka da 'ya'yanka da 'yan uwanka da matanka na aure da danginka da dukiyarka da ka tara ka taskaci kake kula da ita da gidaje da ka mallaka su suka fi soyuwa zuwa gare ka sama da Allah sama da manzon Allah sama da yin jihadi dan yi da barkin Allah a ban ƙasa to sai Allah ce ka jira ka saurara har sai Allah ya zo da al'amarinsa wannan fatarabbasu amrun ne littahdid domin tsoratarwa da razanarwa da firgitarwa da haka yan uwa mu dage mu jajirce wajen tabbatar da son Allah da son Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam cikin zukatanmu kuma mu wanzar da hakan a aikace to sai mu samu zaman lafiya shine yuhibbuhum wa yuhibbunahum hadisi ya tabbata na Anas bin Malik radiyallahu an wanda yana cikin sahihi Bukhari da sahihi Muslim wani balaraban kauye yazo yace ya rasulullah yaushe kiyama za ta abku yaushe kiyama za ta kasance sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yace to me ka tanada domin ta sai ce to ya rasulullah ban dai tanadi wani aiki mai girma ba na a zo a gani sai dai kawai ina san Allah da manzansa sai manzon Allah ce to kana tare da wanda kake so kana tare da wanda kake so saboda haka soyayya ta Allah matsayi ne wanda yake mai girma amma ana ana nufin soyayya soyayya sosai ba wai soyayya ta da'awa ba irin da'awa cewa ni ina son Allah na wadatu da wannan son Allah kadai zai isar mu in shiga aljanna ba ruwana da sallah ba ruwana da azumi ba ruwana da kaza ba ruwana da kaza ba ruwana da kaza dukkan wasu miyagun ayyuka zan aikata tunda dai ina son Allah magana ta riga ta kare to wannan aqida ce batiniya ba aqidar musulunci bace abinda ake nufi da son Allah biyayya gare shi abinda ake nufi da son annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam biyayya gare shi shine yuhibbuhum wa yuhibbunahu Allah yana son su su ma suna son shi Allah subhanahu wa al al'allamatul eh, alusi cikin ruhul ma'ani rahimahullah yake cewa al'imamiyya al-rafida su suka ce abinda ake nufi da fasofa ya atillahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu ana nufin ali bin abi talib radiyallahu an wa shi'atuhu da kuma mabiyansa musamman suka mara masa baya a waƙatu sifin sai al'alusi rahimahullah ya ce to amma wani maganar babu wani isnadi tabbatacce ba magana ce ta gaskiya ba ya ce sai dai ta hanyar ruwayoyi na ƙarya wanda su an da dama sun saba haka al'imamiyya yuhibbuhum wa yuhibbuna sai Allah ce azillatin alal wannan sifa ta uku kenan azillatin jam'u zalili idan aka ce azzalil wanda yake mai kaskantar da kai kaskantar da kan da ya kunshi mai jin tausayi da kuma girmamawa to shine azzalil sannan kuma akwai azzalul azzalul wanda shine ƙasƙantacce saboda kasawarsa da gajiyawarsa bayan da zai yi haka yake a kaskancan to nan ne azzalul jami'in sa zulul zulul Allah ce kala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun arda wala tasqi al-harb musallamatun la shiyata قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون كاجا ساني رأي واتذبح كان تاكبا أك أك أك أك أورا ما تكون وين ذاتي دون سيتا ونن أيك نكس أنت شيني لا ذلول جمع شيني ذلول الله تسمى كلوا من كل الثمرات فسلك سبل ربك ذلولا ذلولا jam'u zalul to anan cewa azilla jam'u zalil wato masu risinawa ga ‘yan uwansu masu imani don haka ma sai yi ta'addi da ala domin nuna kan cewa at cewa da aka yi azillatin ala mu'minin ba ce azillatin mu'minin ba sai aka ce azillatin alal mu'minin nuri akan cewa kaskantar da kan da ya kushi mai tausasawa da kuma girmamawa tare da su kansu din masu girma ne masu daraja ne madaukaka ne amma kuma hakan bai hana su kaskantar da kansu ga ƴan uwansu masu imani kaskantar da kan kuma da ya kushi tausasawa da jin kai da tausayi da fatan alkhairi da farin ciki ga abin da ya samu na alkhairi ga bakin ciki ga abin da ya samu kishiyar alkhairi to da aka sai ta'addi da ala aka ce azillatin alal mu'minin don haka Allah ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da cewa wakhafid janahaka lil mu'minin wakhafid janahaka liman ittaba'aka min al mu'minin ka sassauta fuffukanka ma'ana ka risina ka kwantar da kanka ga ainihin yan uwanka masu imani ka zanto mai risinawa mai tausasawa ga ainihin mumine shi yasa kuma Allah ya yabe shi akan haka sallallahu alaihi wa ala alihi sallam yace fa bima rahmati min Allah linta lahu law kunta faddan galid alqalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين شين أذلة على المؤمنين هناك حديث يا تبت تكل للتاب صحيح مسلم حديث عياض بن حمار manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasu nake cewa lalle Allah ya yi wahayi zuwa gare ni akan cewa ku zanto masu risinawa masu kwantar da kai ga junanku har ya zama da babu wani daga cikin shashin ku zai alfahari ga shashi ko ya wuce iyaka ga shashi yana ganin ai yafi wani a ku zanto masu risinawa masu kwantar da kai ga junanku kuma ya tabbata hadisi cikin sahihi muslim na abi huraira radiyallahu an manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke cewa ma naqasat sadaqatu min mali وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله dukiya da mutum zai cire ya bayar domin Allah subhanahu wata'ala ba ta tauye mai ragowar dukiyar tasa sai dai ma ta ƙara ta ƙara haɓakar da dukiyar sadaka da za ka yi ba ta tauye dukiyar sai ta ƙara haɓakar da ita sannan bawa mai yafiya mai kau da kai game da abin da ya aka masa na rashin kirki hakan ba zai kara masa komi ba sai ɗaukaka sai daraja sannan babu wani mutum da zai risina ya kwantar da kansa domin Allah subhanahu wa ta'ala face sai Allah ya ɗaga darajarsa sai Allah ya kambaba shi ya girmama shi da haka sai Allah ya yi bis da cewa azillatin alal mu'minin masu risinawa da tausayi da jin kai ga 'yan uwansu masu imani ga ‘yan uwansu masu imani to ana nuna min cewa eh, lokaci ya yi to ina gani sai mu bayanan nan gobe insha Allahu sai mu tashi sifa ta hudu wa bi hadha al-qadar kifaya walhamdulillahi rabbil alamin